Bismillahi Rahmanir Rahim. Daudar gora. Kashi na goma sha biyu. Mitsi-mitsi iya ta yi da ‘yan idanuwa tana hura hanci ta ce, Me kike nufi Maryama? Rashin kunya zaki man da girma na har da ‘ya'yan jikoki? Mummy tana kallanta a kaskance ta ce, Idan ma rashin kunyar ne maki, ake kika ja. Da biki taɓa wani ba, babu abin da zai haɗa ni da ke. Amma kin gama ƙuri haƙuri na, Ke makauniya ce na ga alamar baki san ana kallon ki ba sai an zungure ki. Kuma ki ji ni da kyau ki je duk wanda zaki ki bawa labari ban damu ba. Ni Maryama na faɗa da babban murya akan maganar nan sai inda ƙarfi na ya ƙare. Ke ba ga abin da na yi ba ne? Idan da a ce irin zuciyarki nake da, wallahi ko kusa da inuwarki, ba zan bari aya ta raba ba. Kin ce min karuwa, kin ce aya ba bata haɗa jini da ku ba, yanzu kuma don kuturin munafurci, ki ce kin mata aure, ke a matsayin ki nawa. Karere, ko kuma dangin wa ke kika haifar min yar tunda na haife ta daidai daidai da sau ɗaya ma kin taɓa tunanin cewa ya kamata ki zo ki ganta sai yau saboda ga ki isassa kin kwaso kafafuwa da sunan kin haɗa ta aure da wani eh lalle matar na na yarda kina da ƙarfin hali to bari ki ji na faɗa maki idan zai rage a duniya nan daga dangin ki sai aya ni Maryama in dai ina numfashi ba zan bar ta ta rayu da ku ba idan har kina jin kin isa kuma ki shigar da ni ƙara a court a kotun duniya. Dan halakka fasa tsakanina da ku. Wannan auren sam ban ɗauke shi komai ba, da shi da babu duka ɗaya ne. Ummi tana gama faɗan abin da take so ta faɗa, ta su gurin Iyami tana kallon ta idanun tare sun canja launi saboda ɓatar rai ta furta. Iyami na dawo. Iyami ta gyaɗa mata kai tace ce sannu Maryama, Allah yi miki albarka ya dubi maraicinki ya kula maki da bayanki liman da sai yanzu ta gani zaune ne kunyarsa ta sa ta ɗan saki fuska tare da durƙusawa har ƙasa tana faɗin malam barka da rana liman yana sauke ajiyar zuciya saboda ya san tabbas za a yi haka ya amsa da barka dai maryama ya hanya ta ce alhamdulillah ya ce masha Allah sani da dawowa ta amsa tana miƙewa za ta shige falo ya kira sunanta maryama ta ce na'am malam ya kalli gefen da take ya ce ɗan yi haƙuri ki zauna kin ji mu yi maganar ‘yar uwata. Jikinta a sanyaye ta ce to malam. Sai ta koma ta zauna gefen iyami tare da sunkuyar da kanta. Yana kalanta da sanyayyen yanayi na mai son kwantar masa da hankali. Ya shiga yi masa nasiha su duka. Ummi dai sauraron sa kawai take sai da ya ba su damar yin magana sannan kamar za ta yi kuka da muryar ta da ya kare ta ce Allah ya gafarta malam ni dalilin da yasa za a daura wa yata aure ba tare da sani na ne ban gane masu ba wace manufa ce za ta sanya a yi hakan idan ba son cutar min da yarinya aka shirya yi ba Liman da ke jinjina maganar aron sai ce maganar cutar da ita yanzu Maryama duk ba shine abin da nake so ku kalla ba domin a yanzu ko da komawa ta yi can hannunsu kamar yadda suke so dole gidan mijinta za ta miƙa ta Ummi ta yi carab ta ce malam ni fa ban karɓi wannan auren ba sam gara ma tun wuri a san yadda za a yi da shi domin ni yarinya ta makaranta take yi karatu nake so ta yi saboda haka ban shirya aurar da ita yanzu ba har sai na tabbatar na inganta rayuwarta domin ina gudun abin da ya faru da ni a baya ya faru da ita liman yana kiɗa kansa ya ce to maryama ban san me zan ce miki ba amma tabbas ko da za ki jayayya da abubuwa da yawa kada ki yi akan hukuncin Allah sannan ki tuna abubuwa uku a addinin mu ba a wasa da su. Kamar yadda ya zo a hadis daga Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ciki kuma har da aure. Idan har aka ɗaura an riga da an gama magana. Batun a ce ba a yarda da shi ba bai taso ba. Da sauri umi ta ce malam ai sai su sa ya sakar min 'yata. Liman ya girgiza kansa tare da faɗin a'a Maryama batun saki duk bai taso ba. bai taso ba domin saki bai da daɗi kuma yana cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala baya so duk da na san an yi maku da an yi maku ba daidai ba a matsayin ki na mahaifiyar Aisha to da aka yanke hukuncin faruwar wani abu ba tare da an ji ta bakin ki ba to amma dukkanin mu mu ɗauka haka Allah ya kaddara zai faru shin ba za ki so ki kasance cikin waɗanda suke karɓar hukuncin Allah akan su ba ko don gobe kiyama ki tashi cikin waɗanda Allah subhanahu wataala yake sakawa da wani kyakkyawan sakamako ba Na san kina da ilimin sanin Allah da duka hukunce-hukuncen addini. Tun kafin ya halicce mu ya kaddara mana abubuwa da yawa za su same mu, sai kuma ya mana umarni da cewa a cikin rukunin imani akwai karɓar kaddara mai kyau ko san sa. Duk abin da ya hukunta mu musulmi ne, dole ne mu karɓa. Saboda haka mu yi haƙuri don Allah mu danne mu akan al'amarin nan. yi fatan Allah ya sa wannan shine silar goge duk wasu ɓacin rai da damuwoyin da suka faru a baya. Mu manta da komai mu karɓi al'amarin da zuciya ɗaya. Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Dan Allah ba dan ni ba. Ina neman alfarma kuma ina mai baku haƙuri duka. Gudun kada a abin da za a zo nan gaba ana jin kunyar juna. Tunda Allah ya haɗa kada a tsananta ƙiyayya da gaba a tsakani. A yi haƙuri a danna zuciyoyi. Jikin iyami duk ya daɗa yin sanyi da maganar Lima. Lokaci ɗaya ta ji kamar an wanke mata zuciya da ruwan ankara Tabbas maganarsa haka yake. Abin da Allah ya hukunta zai faru ko da suna so ko ba sa so. Dole ne sai ya faru. Yami tana sake sauke wani irin nan nauyar ajiyar zuciya ta ce, Shi kenan malam. In sha Allahu komai ya wuce, Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Dattijan sosai ya ji daɗi ganin iyama ta girmama sa, lokaci ɗaya kuma ta yi na'am da maganarsa. Ya amsa yana ce mata addu'a da godiya. Iya ganin irin ƙoƙarin da ya mata ya sa ita ma ta masa godiya. Har sannan kuma tana zaune tana jiran a ce mata ga aya su wuce tare. Yayin da Ummi take ji har zuciyarta bata samu nutsuwar da za ta sa ta ɗauki aya ta basu ba. Duk sun yi shiru kowa da tunanin da ke zuciyarta. Iyami ta miƙe tsaye cikin sanyin jiki tare da faɗin Allah ya kyauta. ya sa hakan shine mafi alkhairi daga haka bata jira wani ya amsa ba ta shige falanta ummi da bata gamsu da maganar iyami ba ta yi sauran tasowa ta biyo ta cikin a tsaye ta sami ta yi shiru kamar mai nazari tana kallon iyami da idanunta suka cicciko da kwalla ta ce iyami me hakan yake nufi shin kin ma kin yarda na dauki aya na damƙa ta hannu waɗannan mutanen da ba tausayi suka cika ba Aya yarinya ce ƙarama Iyami. Abin da na fuskanta a zaman da na a gidan can, ita ba lallai ta iya ɗauka ba. Ko ɗan zuwan nan ma da take wallahi Iyami kawai ina kawace ne da danne zuciyata. Duk sanda ta tafi hankali na baya taɓa kwanciya har sai na ga ta dawo. Shin Iyami idan na ce Aya ta tafi yanzu ta zauna zaman aure da su na yi wa 'yata adalci? Ban san me zai same ta a bayan ido na ba. Dan Allah Iyami ki fahimce ni. Kada ku tursasa Sani da ba su 'yata. Wallahi hankali na ba zai taɓa kwanciya ba. Girgiza mata kai Iyami ce a hankali ta ce, jikina ya yi sanyi da kalaman liman. Saboda haka don Allah ki bar yarinyar nan su tafi Maryama. Ki bar su su ɗauke ta. Allah zai raya maki ita da yardarsa. Abinda duk ba wani abinda duk ba wani guri za a kai ta ba, za ki dinga zuwa ko ita ta zo ta ganki. Gari ɗaya muke ba wani guri daban ba. Kautar da kai ummi ce jikinta a matuƙar sanyayi tana mayar da hawaye ta ce, amma iyami fi sabilillahi Wannan ai ba adalci ba ne ba. A ce rana tsaka za a raba ni da ‘yata? Waye ya min wahalar da ta kawo yanzu? Iyami tana danne ɓacin ran ta ce Allah zai kare maki ita. Ki bar su Allah ya ba su zaman lafiya. Ubangiji ya raya ta cikin aminci da kiyayewarsa. Ta bai baki iya da ke zaune waje ta yi, tana jiyo ta yi. Tana wani irin yatsuna fuska ta ce amin idan ya kai zuci. Liman da shi ma yake zaune har lokacin ya kalle ta tare da girgiza kansa, sai dai bai ce mata ƙala ba. Ganan kamar su iyami za su bata mata lokaci da ƙananan magana, ya sa iya ta tashi tsaye ta saka ɗan madinanta, tana faɗin to a turo ita Aisha za mu tafi idan kun gama. Iyami da ke tsaye bakin ƙofa ta juya zuwa cikin ɗaki, inda Aya ke durƙushe tana rabzar uban kuka. A hankali ta kai hannu ta ɗago ta tana faɗin ta cikin ji shalele ku tafi can ma ai gida ne ki daina kuka kin ji da nan da can duka ɗaya ne. Fisge-fisge aya ta fara yi tana girgiza kai da faɗin, ni ba zan je ba, ni ummi na nake so ba zan zauna da su ba. Wani irin zaro idanu iya da ke tsaye can waje tana jiyo ta ce au. Aisha ce gidan namu ne ba za ki je ba, gidan su mahaifinki? Sauran juya kyakkyawar fuskar ta da ta haɗa zufa ta ɗaga murya ta ce, Ba zan bi ki ba ki yi tafiyar ki, ni a gurin iyami da ummi zan zauna, ai na san ba kwa zauna ba kwa son ummi na. Shigowa ciki iya ta kamar an cillo ta, ranta ɓace ta kalli ummi da ke tsaye. Falon cikin tashin hankali ta ce, "Eh, lallai, Maryama kun yi ƙoƙari. Wato abin da kuke wa yarinyar nan kenan, cewar mu dangin ubanta ba ma santa. To idan ba ma santa, za mu kashe ta ne?" Ɗauke kai ummi ce bata tanka ta ba, ran ta fal damuwa da fargabar abin da zai samu gudan jinin ta Da babu wanda ya damu ya san yadda suke rayuwa, tun da ta haife ta, daidai da sau ɗaya. Babu wanda ya taɓa buɗe baki ya tambaye ta lafiyar ‘yarta, bare a zo maganar sutura da karatunta, har ta kai 13 yas. Yau rana a tsaka bayan ta zama mutum, an zo ana maganar raba ta da ita. Wanda iyami da ke ƙoƙarin nuna mata iyakarta, babu abin da zai hana bata ta gwada wa iya ita ma ‘yar yau ba ce ba, kuma ta kuma ta ƙuna a yanzu, ba ta tsoron ƙauri. Iyami kuwa da ke cikin ɗaki nasiha ce ta yi wa Aya, har sai da ta ga ta ɗan sako sannan ta kama hannunta, ta ɗauki jakarta ta kaya ta ce mu je, ku tafi Allah ya raya ki ya miki albarka. Da kallon Ummi ta dinga bin su ganin Iyamu ta fito da ita. Rana ta farko tun tashin ta ta ji a ranta za ta yi jayayya da hukuncin Iyami. A hankali hawaye suna neman sakowa fuskarta ta ce Iyami 'Dan Allah kada ki min haka. Da sauri Iyami ta girgiza mata kai ta ce ba na so ki ce komai a yanzu domin za ki koya wa ‘yarki wani hali ne wanda ba naki ba. Shi faɗa ba a masa mugunta. Aya ce kamar yadda suka ce kamar yadda suka zo za su ɗauke ta duk da ba ta su kuma ba su damu da ita ba hakan ba zai sa su raba ki da ita ba ga ta nan ki mata nasiha ki ba ta ita su je su ƙarata" kallon aya umman ta tsaya yi tana yi cikin wani irin tarin kuncin zuciya da tausayinta da santa yadda take kuka har sannan duk da alkawarin da ta ɗauka akan idan za ta tafi ta daina kuka da damuwa. Za ta tafi salon halin ba tare da an yi mata faɗa ba. To amma ai ba wai tana nufin irin wannan tafiyar da idan ta yi shi ta yi kenan sai dai ta dinga zuwa da sunan ziyara ba. Ita abin da take nufi shi ne. idan za ta je ta yi kwana biyu kamar yadda ta saba kuma ko kaɗan ita ba ta yi zaton wai za a yi mata aure kwana kusa ba kamar yadda sauran 'yan garin da suke sa'anninta. Abin da ya faru yau ya sanya Sam ta kasa jajircewa ta kasa daina kukan rabuwa da iyami da umminta. Girgiza kanta ummi ta tana ƙoƙarin ɓoye hawayenta ta ce iyami iyami wannan abin bai ba gaskiya kowace uwa tana shirya ‘yarta idan aurenta ya tashi. Duk da ban yi farin ciki da auren nan ba, amma ni yanzu sai na ba da ‘yata haka nan? Saboda ba ta da gata ne ko kuma menene, Kawai ki ba su haƙuri su bari zuwa wani lokaci, shi ma saboda babu yanda zan yi ne tun da kun sa bakin. Amma Allah ya sani har zuciyata ba na yi wa wani a dangi na, fatan ya sake auren zuri'ar iya Adama. Yami tana sauke nan numfashi ta ce to shi kenan. bari na sanar da Liman ai haka ma mun yi masu kokari dan dai baka dan biya ta halin mutane amma ni kaina ban yi niyyar yin magana ba saboda Liman ne kawai da ya taso ya zo da kansa a matsayinsa na babban mutum da nake ganin sa tamkar mahaifi shi yasa ba zan iya jayayya da shi ba ba dan haka ba tabbas da yau a gidan nan sai na sa Adama ta kwashi kashinta a hannu Ummi dai gaspin kawai take yi idanunta sun yi jajar saboda ɓacin rai Tana kallon Aya da ke ta kuka ta miƙa mata hannunta, tana girgiza mata kanta cikin wani yanayi. Sauran rike ta Aya ta yi tana share hawayen da suka ƙi daina sauka fuskarta. Da murya kuka ta ce Ummi don Allah kada ki bari su raba ni da ku, ni ba zan iya zama da su ba, ba na son can gida. Gada mata kai kawai Ummi ta yi tana kallon yadda take wani irin kuka. Ba ƙaramin dauriya take yi ba gurin magana ta ce, Aya bar kuka kin ji? Yi shiru, yi shiru binti. da kanta ta share mata hawaye sannan ta ja hannunta suka koma cikin ɗakin zaunar da ita ta yi bakin gado ta shiga yi mata nasiha kamar yau kamar yau ne za a kai ta ɗakinta ganin haka ne ya sanya iyami fita ba tare da ta kalli iya da ta cika kamar za ta fashe ba a wajen ta samu liman zaune da yake bai tafi ba har lokacin saboda gudun bayan ya bar gidan a yi tashin hankali da iya iyami na fitowa ta durƙusa ƙasa a gabansa tana karyar da murya irin ta mai nema Ta shiga masa bayani tare da roƙon alfarma, tunda ba su san da maganar auren ba, suna neman alfarmar a bar maganar tafiya da Aya a ɗan kyauta ko da zuwa wani satin. Kafin nan sun gama shirye-shiryen da za su yi na ɓangaren dangin uwar 'ya. Liman ɗin kuma ya fahimce ta sosai ba tare da ya yi magana da iya ba, ya ce babu matsala su yi su bari ya yi magana da ita ya sanar mata. Yami ta masa godiya sosai tana zaune ya kwalo ma iya kira. ta fito daga cikin falon ta nemi gurin da ta tashi ta zauna yana kallon ta ya ce adama maganar tafiya da Aisha ta yau iyayenta sun nemi alfarma a bari zuwa wani makon ni kuma na yanke hukunci kafin na kira ki saboda haka yanzu ki tafi gida wani satin idan Allah ya kai mu idan an gama hidimar biki za a kawo ta babu buƙatar ki turo ko ki zo da kanki rasa bakin magana iya ce amma kallo ɗaya za ka yi wa fuskarta, ta ka san har ta bata ji daɗin wannan hukuncin ba sai dai kuma Ganin babu yadda za ta yi sanya ta amsa a ƙufle. Kafin ta yi masa sallama ta bar gidan ma. Sai lokacin sannan hankalin liman ɗin ya kwanta. Shi ma ya sallama da iyami ya fita daga gidan. Tunda iya ta kamo hanya take mitar dalilin da zai sa a ɗaga tarewar yau. Shi ya sanya ko da ta dawo gida Haka ta sa aka kira mata ‘ya'yanta dukkaninsu, ta zaunar da su, ta zayyana masu duk yadda suka yi akan auren a can gidan, da maganganun da Ummi ta gaggaya mata, wanda suka ɓata mata rai. Da yake uwarsu ce sai duk basu ga laifinta ba, suka ɗaura wa Iyami da Ummi laifin, except Baba, Wada. da ya san ba a yi adalci a cikin maganar nan batun farko shi kam shiru ya bai ce komai ba sanin wace ce mahaifiyarsa bayan Allah ya kyauta ana cikin haka Ladi ta faɗo ɗakin babu ko sallama Daga ganin yadda ta shigo za ka fahimci tana cikin tashin hankali. Iya ta ɗaga kai ta mata kallo ɗaya ta tsuke fuskarta cikin faɗa ta ce lafiya za ki faɗo wa mutane haka babu sallama. Larai tana fashewa da kuka ta ce iya don Allah don Allah ki karyata maganar da na ji yau. Ki ce min maganar auren ɗana Amadu da Aya ba gaskiya ba ne. Kafin ta kai ƙarshe iya ta daka mata wani tsawa Tana ɗaga mata hannu ta ce, Dakata ki saurare ni Larai, babu maganar da zan karyata maki, sai dai ma na tabbatar maki da shi. Kamar yadda kika ji haka yake, an ɗaura auren Ahmadu da Aya yau, yau din na a masallaci. Bayan Juma'a, idan ma za ki natsu ki kwantar da hankalin ki ne, to gara ki domin wasiya bukar ce wannan ɗin. Zan iya yin komai saboda shi, idan kuwa ba haka ba, za ki yi a bakacin ki. Kas zan sanya wada ya sallame ki idan kika ce zaki tara mana hankali a gidan nan aikin kin san wace ce ne ba sai na tuna maki ba kafin ki sa raina ya sake baci maza ga hanya na ki bi inda kika zo ki koma kuma wallahi kada na ji kada na gani idan ba haka ba kin ma san me zai faru fitar min daga ɗaki maza maza maganganun iya sosai suka sa larai shiga tashin hankalin da babu shiri ta tashi ta bar ɗakin kasaran ta ko tsinuwa da alkaba'i babu irin wanda bata jawa iya ba tun daga ranar daga daga ummi har iyami dukkaninsu kulawarsu ya koma kan aya duk wani gata da uwa za ta yi wa ‘yarta. Iyami da ummi sun dage wajen gwada mata, haka maganar auren duka ya baza garan. Wasu saboda ƙarfin munafurci har zuwa suke yi gidansu su tabbatar. Ummi Sam cikin satin bata da zama domin ta rantse akan sai ta shayar da dangin aya mamaki. Yanda suka ƙure ta za ta yi amfani da duk wani abu da ta mallaka ta fitar da ‘yarta kunya. Tunda abin da ake so kenan su kunyata a idon mutane. Shi ya sanya kullum tana hanyar zuwa Kano saye saye. Duk abin da ya dace na shawara kuma daga ita sai Iyami da Uwani suke yin sa. Duk da Uwanin bata so Iyami ta yi lauku-lauku ba akan maganar ba. Sai da jin liman ya shiga maganar, ita ma duk zafin ta sai kuma ta shiru. Domin liman babban mutum ne wanda ake ganin girman sa da darajarsa a garin. Babu yadda za a yayi magana kaga an amsa masa. Idan kaga yayi magana ba amsa masa ba sai dai irin su iya ne da ke da taurin kai da kafiyar bala'i. Irin mutanen nan waɗanda idan suka sa kansu yin abu babu wanda ya isa ya juya su ko ya sa su canza ra'ayi. Aya kam tun tana kuka da hawaye ganin da gaske ba fasa shirin kai ta gidan za a yi ba. yasa ta bawa kanta haƙuri ta fara lawa Ubangiji komai sai dai sai dai ka tana ajiyar zuciya kawai. Duk inda wani ya yi kuwa tsakanin umminta da Iyami haka za ta bi shi da kallo. Gaba ɗaya ta daina magana ga damuwa da rashin cin abinci. Duk yadda Iyami ta kai ga lallaɓa ta tana yi mata nasiha tare da maganar da za su sanya hankalinta kwanciya. Da ta fara aya za ta sa mata kuka Dole ta kyale ta tare da zuba mata ido. Cikin kwanakin sosai ta rami idan ka ganta kamar wanda ta shekara tana ciwo. Babu komai fuskar ta yanzu sai manyan idanunta, sai haskenta kuma da ya ƙara fitowa sosai. Tabbacin wani abu na damunta. A haka kwanaki suka dinga gudu.